وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إننا بلا ربي أزن يلوش بيبوتواني na ramadan ijira na sallallahu alaihi wasallam da ya kucu da kube ce turudin ita karatun minisuratu yusufu um, a yayin rutu bai gutai shi ne bai go bai gutai <clears throat> ba na fita yi ga annabi yusuf alayhi salam wa ke fiye juji so ya juji wipe ya ní gaggan yi wato minista wọn ciko da masar bonon rai kini giba na jimi tun ya tsufa ta yi masar firawuna ya masar kan gana zuma ya ke wuce ma a yi laifi yi ja ji shi zobe biyu yana na biyu su magan fa fabi a yi ma tutu gan alayi wo ni wala adala ya baba aga yi wa wuce lacha ce ce ya goro yana e, e baba da shi a tu za mu ji makpata ya lija daji masar alaija ya kana'an to bayanu ciga bayanin ciga su kai jin ayabun nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إن لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون الله تبارك وتعالى إلى بارقام walamma fasalat al'iru lokaci na rakun gane janaki be labarin annabi yusufi bisa kwaye wuyi da ya baba kana'ano nan lokaci na keke zanen man ji gama na fasalat ma nauyi in fasalat in yi lugun bedane ga ikwa fasalatin na yau ma na in fasalat a gudu wale su ko gado shi na idan mini suratu bakara <clears throat> falamma fasala talutu bil junudi qala inna allaha mubtaliikum binahar <clears throat> alima na fasala ba ko fasila talutu bil junudi in fasala talutu bil junud so lokaci na rakun na jiba masariya be wani annabi yusuf ya da kana'an a da wani ya babana ba ga buga kawala abuhum wani annabi yakubu ba nu da latiyo na ufe ga inni la ajidu ha yusuf lalle mi fa mi waye kayan annabi yusuf laula an tufanni dole ki bane yabe yabe gaga gama na mai zona ko yabe kumi bona a hun ki bane yabe gaga nun sabo ya tumi tona man jiga jawabai laula wufiya amma yana shi ya laula ne wugo yana fiya nan laula an tufanni don faini waje turi ha yusuf ki bana ya be gami gaga nun sabo ya tumi tona miya ga ya gaga miya wa kan bi yusufu man ga aya wace ko da abon nan ne fi nan ya kan annabi yusuf daga sutura na da sutura ya biyu sufu na da ya kwaye benyi na efe ci gube har da loye yayan annabi yakub aya wacce ko da ba ga wani ma nauyi ya karama ya biyu sufu to mai nauyi ya karama mujiza ya biyu yusuf to ya nabi ku ebona atan ne ce ji faruwa ya mbe waya so a anu ji faruwa da na ci wanda ce gi ba bando ci na gi ko su ko na ga su ko na ta fi kyare kyugo قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا باغا باچه gabe annabi yakubu zije gagan nan man jiga yagiu kabana kai bata ejuji pata za gobe ni nga tiyo lokacin na annabi yakubu ga daga ya bani ya zahabu fatahassasu min yusuf waqi wala ta'asu min illa izan wuce na zunan ga da kefi da zubi annabi yusuf a ta ke ga gan nga izana wato wani jagwa daga ga a cipe yanayin wayona to ale ga idan wuce aifi masaro annabi yusuf ci tu ta tugala e wa iwabi ya baba a sa ya gina ji kwata fin buwa to zane ya gaga abubuwa na man jiga ya gizi yau a ga ya gaba da kwana na biya ku bai ga la iji kuti bai lawi da kwayi ina ka lele waya lafi dalalikal qadim wa fe da mini ya ya papa yi iga ciwule ga dojin na <clears throat> inna ka lafi dalalikal qadim igbe papa ina julfina ishare jun tagwawu ena aka na annabi akubo lo baki cicicu annabi yusuf na hmm. a to yawa ga gagan gaga boyen wuce na dabe wuya annabi yusuf na wuce ga kewa ga akomi to bani da nan to e yi maga culen ya ga dojin nan wunji a yagin na ji kawai yi ka ga dojin nan ga a to ya e gi ba kuji a ga ga dojin na shido bana cabayin sure ga yi gaga la yusuf wa ahabbu ila minna wa nahnu usbatun inna bana lafi dalalin mubin ziji gaga wuce kango e inna lafi dalalin lalle da mini tula gbangbana to kawo bata etu sana ilabe kanga labe to nga mai gan ebi wọn ake fi guba adi adalal addini ko ga adalal fi din amma di adalal adduniyawi ko ga adalal fi duniya <clears throat> babun na ga yakin na ji ina babaji kpaba tsojo na gabe babaji ganda kwaye ga ina ba na lafi dalalin mubini na dalali na kpaba gona ya dalalu duniyawi irin wuce kama to a ya gije kpabo na bo innaka lafi dalalikal qadim addalala abu duniyawi. man shiga na lamuci ya ci nan wagu laga dalalu yo fi din nu yi kafirci ibo e na wada gabe gabe a na biso kwaye gaga ya e bi don ta wuce ugwa ga wasu ma zuwa ko wata ya kwa musulunci obiya <clears throat> ga Gamala e bayyana ji faruwa tsakanin jama'a na binu bi a na binu wuyena kun la bayani na tulayi alayhi Allah tabaraka wa ta'ala ga gado shi na yi damni suratul arafu <clears throat> ba na jama'a nabi nuhu je gabe ga su kuga qala al min qaumi inna lanaraka fi dalalin mubin qala ya qaumi laysa bi dalalatun ni rasulun min rabbil alamin <clears throat> so kanna da zaga ya bijiye da ba nabi soko ga nabi soko da ya bi wani mai fi biya addini na to za mun kafiri so ibogo manji ga ejigurun nazi ko kuma ya jigurun naji ekpa kpabo ata wani musulunci ya kpanin da kwa ta tubo na biya ci a yeman ko da kwa na ga kafira kyugam لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون falamma an ja albashir lokacin zaga na be gani be labarin fai na betu ba na biya kubu na Suku. gayi gwa kuma zai ga gama gayi nuguca nuguci kwa gayi zanan layi gwewo bi anabi yusuf ce lada ya babana wani mai tun ba ga kem na anabi yusuf jun foro na gujo Alkawala waji yin fe ce ce gboro babon fartar da basira eh baba mai fe shi so na nake aya wuro wale wata balele ga yaza na ye eh, ebe na ciki we gboro ne ya dashi to annabi mujiza su kujiya nan kawala lama kullakum babu annabi yakubu ce gabe yakin naji a sami ga ya inni alamu min allahi ma la ta'lamun mi de kike daga ba so ko so ko ji waya mi ya malatu matsayin wuce abugo mi de kike ne biya mi daga ba so ko wannan ya ma la ta'lamun ne ne de kike wana sai bugo so kwa ga mi ga yusuf yi dabo ko kuma ga mi ga washin betumi ya ba ke ba na'am قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا بقى بقى aga gani bi ku bi, ale gaga ene zaire siya ku ya gana ya gize ga e bona aga da miniya da na bana ya ga na bu a yi gizi fi masarau kọlu haka a ba na yawo ba bai istagfir lana wa gafara ibi su kai ba na bici ce yi kunna katin lalle ya fi zane ya ci bici nan waye ji wala wala ga yaji ba kuje ga bi takdiri ga a ji asfu ya ga eti kuma tocu ga annabi yakub alayhi salamu bala kanani ya gani bai yagin na zi ya laji bata hannaki a da masar na bai da tuna ba na biyu sun funan ngai <clears throat> nu da ke ba gani bai yagin na kena zi na ngai bata a ce tilalike ba ba ga ya ba na stafir lana zunubana su koyi waga fara bi baba waga fara ya zunubi ne ji shi zo ɓata na inna kunna khati lalle ya fi zane ya cin bicina ya laifi قالوا سوف أستغفر قال قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال باغا بغا نبي أكوب يغا سوف بلي استغفر لكم ربي وغفر بتوتي مي innahu lalle Allah ya tuno yana huwal gafuru ya tuno ya gafara wujunoyo arrahimu mu ya tuno gwata yago ya wujina Hmm, taswifu na anabi yakubu jabon nan man jiga wujuje bo pata wuka lokaci na wato addu'a da ijaba na gungaye lokacin saharo lokacin ne ebe shi joya a subana lokacin ne ya lage yin gici fafana hmm, lokacin ci gamu ya gun fito ko ya bon undebu de gugu bayan allahu alam idan ga culawa bai anabi yusuf gun fana idagun fok amma annabi yakubu wa jinkiri ji bata mai tine manufa alkhairi bayo ne lawu da wani gaga annaba guba baba na suna nauci ko ta yi da wani aga kunwe ofa izubu shi shunga aga wani fa ta wuji boji za jiya فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين فلما دخلوا على يوسف lokacin na abin ba annabi yusuf abin da aka gada ya annabi yusuf masar wani awa ilayhi abawai annabi ya manci guba na gwati ba wakala mace ga bayan ga udkhulu to ya to to ya liji pata to ya giji beno to ya beno ya misira bana ga forono jana da wani watuni bi alikum ajma'in beno maga ya biyo cika to pate ne ga da misra insha Allah bi su ko ya lo misra lo yana amini na bi aminci majiga aya ne ugwa mashru'iyya ne iya ne zuluju wudagu zane bayina ebe wude buguwe gwagu baba musamman daga na zamu ya za ciwon iza daraja na <clears throat> ale gaga na bi su da guju lo ba ne baba eh ulo da guje ya manci gu baba na je bayina so ga gada halu na wuce ga kwa na bi sufu shi ba na waje mulki wani a cibiyar gada be a wuta da lokaci na gada masaro bi cin anabi yusuf na so ya bago wasu rika dabo za cin wace uloje shi ya lo da kuju daidai yo jiman wace ko a shek jazairi abakar jazairi na ya wugwa ga gayo lo da kuju wa za cin wace wo wani shida ne ya da da kuju kafin uloje na ebo ya guwa guba bai lawu gagan ya za cin wa ba ya bo نعم ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم الله تبارك وتعالى قول رفع أبوي على العرش ba ga buga manci guba a fe na kin a to rafa abawai annabi yusuf ga fa'il ya rafa wai man ci guba bo na wala na kin a fedu ta ta al'arashi bi ma'ana ta ya gado mulkin rafa abawai mana ajlasahu ma ma'ahu alal arsh bai cinu lamanci guba ba na fedu ta tiyan gado mulki wani wa kharru lahu sujjada ba ga ga kpata to yi manci guba ba na to yi ji gobe ni na kenan a wuyi da su da ba ba kala ya abati baba nabi su fice gabe babai mun ga yawo babai mi hadha ta'wilu ru'yaya min kwab. na ga fassara yi na na mi na shi zo ba tojo na qad ja'ala rabbi haka lalle to ce mi wayan na lafi gaskiya O qad ahsana bi lalle su kuma bolo bolo jiyami idan akhrajani min as-sijni zumanu wa mizu daga kurkuku na bila mi gada na wana waja kun min albadwi Allah cike jini ma yana wani lada be daga latiyo idabe idabe masare a mi shi bemi mi fedu bemi mi in ba da na daga shaitan uci zumana shaitan layi da tsakanin bo na ikwati bai gimiji bai cina shaitan da tsakanin nan yi bedoji nan nga ni man na bebe a miyo ina rabi lalle mai ce latifin lima insha itu e wata tausayi ya zana gabba wani ina wasu kai tunu yana wala alimu ya tunu dipi kenu ya ki mu moyo e e <clears throat> ba aya nan wa hukunci dan gurko ko ya kai kem na mai san tunan ya mafari iga chulai na ga warafa abawai alal arsh wa kharu lahu sujjada وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ما جيغي غاتي ولا بنا وين لاوي غا النبي يوسف وغا سنة دبيه غمسو لو باي جوجي ولا يتودي دي نزاجون شجونا أه waje bikum min albadwi makiya na da bai gwala su na da bai mi ya ci tawadiyo in gaga mi tsaga ya be daga latibwa waje bikum min albadwi allahu gai tunan laye be daga latiwa bana wa a ahsana bi zai zane ji isa nuna allah mana wa kad ja'ala rabbi rabbi rabbi haka. so wa kad a bi allah wa gai tunan ji ni ya mina idza akhrajani min as-sijni nga make ji isanu ya miyo waja bikum min al-badu wani la bai daga latewona nga ga mi tsaga yabe daga lati mi ga ko bai daga lati ba a so ko bebe daga lati bo man jiga asanga qur'ani maga ai ga ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ali al-qura ke itaba a facin wa yi zabagi ìṣàjì wà yìí ò máa yìí ní èjì kó bùn àti wọn àyí tíjà alálìmọ́ bá ní sọ pé gàdánà gan wàjá àbíkùn mí albadwi ne yi kwakewa ga gana na biya kubu daga latibu femi wa latiti yiwu wani man jiga kura <clears throat> ne da jiya afala ya ta dabbaru na alkur'an min in ghairillah la wajadu fi kafira ina ji faruwa na gan gan asali ya dufe a na biya ko bujilin boyo da ci bida fedu kana so hukuncin ya asali ga a na biya ko mai ji ji bayana ga ba mu muke da shi otu mini kana hannu da na hukunci yi e ji ni ga ba mu ci diyo bana ya e asali ba masariya so ya bogo na guyi ta so na kusa hukunci shi ko hunci ga latin zoto diyo Allahu <clears throat> iga ke cin yaya na le wuyayi amfanin da cin Allah tabaraka wa ta'ala ji be kalma sana yana man ji a ga sana min qur'anu waju bai kallo ci waji tajiya bi nafsi eh ile ruci to mini sura no bana sanu ji tajiya bi titacin yana bana su ku gayi ga wara wa dutu wallati huwa fi baiti yako عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا ungaga ahsana bi mathwaya tadiya na ahsana ji babu wani wujuji mubashara amma babu tadiya na ahsana ji na wujuji bi bawi wa kad ahsana bi aja gaban da ce qur'ani gabe wa juji tadiya bi ahsana gan bai le na magayi gwako to na dinwa ya ji la lamu yana misali <coughs> ayan suratu talak Allah ta baraka wa ta'ala ga ya gawo man yu'min billah wa ya'mal salihah yudkhilu jannatin tajri min haru al-anharu fiya, fiha a sanan lawu lahu rizqa ale qad ahsana Allahu lahu unga gabbiya so na a sana ji tadiya mubashara nan wai ji tadiya bi lami umai ji tadiya bi bawi umai ji tadiya bi ilai to ila ga ina dukkan gana ke misali na su ga yi mini suratul kasaso wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min duniya dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik in ga kama ahsana Allahu bika eh magaga kama a sanan lawo laka a ilaika gon so ibogo kusa da mana ni gata da yau so ko ji bolo bolo ya mi aya nan mini karatu na da farko farko bai ala hankali tunan gaye wa rafa abawai alal arsh <clears throat> annabi yusuf wa baba wọn gba babu mimugu baba wa gba sun àwọn ga da mulki wa kharru sujjada bata to yamanci guba ba na to ma jama'a mawuyi daki a sujjada ji nabi yusuf oga chule iga ce a tafsir jalalin nan ga yana gwa koyi lutu da yankin babu wani kya ji fasara ba gaji na ga sujudan hinayi la wada jaba'atin wa kana hadha sujud tahiyyatuhum fi dhalika zaman to sujada na annabi yakubu to imiu pe ejugo be ni ne jipata ji annabi yusuf na aga sujadu yo yen tiya sujedu yoyin tiya unji gaga ayo gukukin irkem na ji ba su kwa ji su da na jiya ne wuba da wani gaga wagati ya zahani ni su je da wajen a Kulu <clears throat> kulna dukulu hadhihi alqaryata fakulu mina haythu shi'tum ragadan wa dukhul sujada sujada da bani isra'ila ne ga ga ga gadan ban wannan ita ga yau a zaga gun kukin ci ga waje sujada un fugu dan ba kin wa ga gadan ban be ti kukin yin ga etige yau ena la yela bene boda da ni jaja na gasu aga kafi aga ga za su je da jina so ga la ji bejo ne o mo ga eje u kibla bezo ba bagun to abo mo ni jaje su pata ala ya kan ala bakin bo kan ga wa yesu je do to ga qur'ani ga ga mana yau iga ciwulen ayan dole ya lami pa ega kura waje dole ina mala waje dole ya lami faga kurana ina masalayin kure diya yakin babu na ya gwatu tiwon ebo kuro elan da bi gijin yi an yi wa laife culin yogi waje lalace ni eh har tun baba wagon waje damu baya damuwa ya ji wa ya bayi bagi aiki bende la gun hmm? <clears throat> wani ganye ba bai yi miji eh lamar yan kurawun da zada tuko ba nan a tatu da na ji gagagan kuragya na ta da laifi gwa a gaza da dija yi eh da coco ga gunga to a so mai lu a ah, bu alawo mi ga ji laifi mi shiga wala laifi olugwa eh wato bo laifi na mi ji na gaga shi ke na laifi ci wa olugwa yi eh zane gawo gawo la le fo lugwa na un to mo lugwa na un ge da na esun aba wala mi otun o da na so ju gan to pe eh fo e ne den don le wa tu na aga ti zane kene ji bambu yo na den do e wa e tu o masalan qur'an waje dole ila mi po ina na yi ga cile a yi aya ko ni ni ko ni na ba na tafsiri dokun je otu kpata wa gaga tafsiri shi tun ko kwakwana adda ya ko ni ne qur'ani na manya tafsiri labe ya gan qur'agena amma kin ni fa gaba tafsiri jiji a ga ga ya ji dana qur'an ya ga qur'age wacce wa babu tafsiri kica gban ban la fassara na ya wa da eh ye lagan ye gunga tafilo tukpa ko to tukpa jude buwo zanaga le tafsiri ko ni ne ba na tafsiri do ku fijo tukpa na a ci ji fassara aya iri ne da ba ku wani ko fassara yan ci min aya je ga nu yi a lo qur'ana e to so ko la be imanji udan bwa kanga nganji hadisi pata dole man zai zaba hadisi burukwi a ga alokura alukura alokura bi e ga mamaki ba na man shi doku tukpa ta fi je wa ci fassara aji aji ya hadisi tukpa ta na adda man ni na ji shari'a na shari na man bi da ci je jina adda man ni na ime gunga ta fi le da na ga dinan gaga wai zaga mana mudana man kaza ji shari da littafi kaza ga hadisi burukun na kuruyo wura lo ya na biyo ma genyu wulu ben yi ga wa ga alaje za didiyo amma su koi ga iri yayi yo shi tukpo we na alafis ibn kathir ga ta ya nona wakacin aya na leba na alafis bin kafiri ya gaga nan ga <clears throat> wato warafa abawai alal arshi wani bebe bayanu cigan gan wa kad kana hadha sayiga fi shara'ihim fi shara'ihim idha sallamu ala al-kabir yasjuduna lahu alalli yo ya ba shari'a na yakubu bo abeke zazuma unga sazanin samina wajun wajun wati yayu wanda sujada yu walam ya zala hadha ja'iza min ladun adam a ci na mai zaji wafe ya ti ko wuyi ya zane nun sawana alallu yo tun lokaci annabi adam duwa mi lawun tanu pinu wa yau wana kuraku alallu yo tun lokaci annabi adam ya kuya goro za su me ku kura za zai ila shari'ati isa arbe فحرم هذا فحرم هذا في هذه المله amma بيت النبي annabi تنا tuna akura na lajara mu a gazan du ga kukura biya ma ndaji mika umadan vobo tafsir ibn kathir ni mai imani jiga wa a ga littafin da ci a ga yaga wuyo na adda man na kuma da bida abun da tafsir ibn da ka tuba na so mile kwana ga ga tafsir ibn kathiri tafsiri ya ga ga litafi woron gishi wona mile kwana ga ga ci na ya madalita ka ta zan don da mini manji ba ga fa hurrima hadha fi hadhihi al-milla ula jara mu ga mina luma nabi muhammadu aje da yi kukura miji mi ga ki ka ciwo wajala sujuda wajila sujudu muktasan bi janabi rabb subhanahu wataala ulaga aki uyonga e soko gbuji nga kukurayo na nage lawi gene eba wuna man wace kone shi zakin babu na tatubo irin jaja fe koni da yayi faga alhaji ibrahim ga yeso ku gunjun gafara wa fe koni da yayi faga nya eh, shewa abramanji na ga lo batu wa ga ya lo kura bagu bagu na alhaji ibada sokona aya yucici vokpa gina wala kukura a tsoci na wa lauciciya kafirin enin na ji fitupa manyan ijo ina na ma na ziga iye ba duwa yo bana ga ji jihad da kin babobo a fetu shawa brahman ji pata e gife jiga yo eh? <clears throat> man ga hadha madmun qawli qatada wa ghairi alhafiz ibn kathiri ga ce tagwa ibn alhafiz ibn kathiri ne nga ga nan wuya ke ga ranu je ga tutacin wuya ga man wace kwana shi zole nan ke shaukata da nan dan ga caji na e ga nan da gale shi zuwa ne ga kuraku udda mini musulunci bwa daga lokacin annabi adamu lokacin annabi san ga fe jiwa amma be to annabi muhammadu tunan wula jaramu man ga ga mulazwa wa fil hadith anna mu'adhan qadima sham فوجدهم يسجدون لأساكفهم لأساكفتهم فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ <clears throat> من حديث معاذ بن جبل وقام له الشام wanda tun ha yi kukura ya nunsa nunsa yan addini haji a sakifin lo syria mun bai ji na suku mun bai ji madina suku mun sallallahu alaihi annabi ma za ya muwaz kitike nabi muwaz nge eh, sham na milojina ni ra'aytum yazduna la sakifati ba go mile ku kuraya nun sa nun sa dinaji kyau ga pastor jina wa anta haqqu an yuzdada laka ya rasulullah male ga mudai ga koro ciga alan waji cinwa ya zawo ga gocin wannan ga zandondo fa kala ni daga a law amiran ahadan an yasjuda li ahadin la mar'ata an tasjuda li zawjiha li yudhami haqqi alaiha da yan wuya nabi muhammadu ga ji zando ci foro ji ga kukura ya zando ci eh da yayin zagin wuya ji foro gan kukuru ya bawo amma hu ga maji banda ci ba wu ga ga gan ezu kukura zan ci zagin wuya ga gan kukura ya bawo e boki bo li yudhami haqqi alaiha e bo e tagon ya akiye banu de tatiye mi ubona amma wu ga Alaafis ibn kathir ga ga kere hadisi ke dan wani ni gbagba da na hadisi sai woyo wanda mini sunanin tirmizo ba so ko za man kita da bi da abu ma kuma mu ga wanda sunanin tirmizo da ka taba yau eh? ke lo hadisi woro be na alafis ibn kathir la yi da mini tafsirin nun yubona ga anna salman laki annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuk turk المدينة وكان سلمان حديث عاد بالإسلام salman farisi un begun anu sallallahu alaihi wasallam da ko mini madina ko e kon do cho mini ko madina kan ga ma salman farisi ga da musulunci wani wulaji fa un da wannan fe ya ci ya anu sallallahu alaihi wasallam annabi ga la tasjud li ya salman gaji sujada mi mu salman gaji sujada mi na annabi ga bi eh ole ma ezaga peman zia peman do jana nabi muhammadu wo ungai nusa manji kwata injo to tuwo to yi na ilayimul kiyama nga malan guman don duje dan wuta ji makaranta ji bici ka fiye ba ku kuraci tubo annabi gabe salmanu ga la lil hayy alladhi laye mut ji su da ya tuna yi wuce tsana in ba su kice yau? allah ngole ni mu ba wake mun man kuna waga da aka tawo ma da tafsir ibn kathir wa cile wa malu ya na betumi gana ga manazo da ci iga tamini ma annabi ga ga la ko be mi zoye ga e ga gajiye ka zama ko be mi zoye ezubu shi shunge wuci na annabi ga ga jina ma ujeyun zana mai ke le ga gan ugai zaba annabi na je na je tamina diniyo Eh? kaga gan ci dai ga mamaki zane ji kan don da aka kemi a ga waga ga addini yo egin do ne kukura baba wana ko mama wana wa dera ba ibona addini yo kan do ci aka be shi shaga al'adu yo to addini yo kashe al'adu yo wa ya addini egun yo ye gbige ijo pata da zai fi addinin musulunci yana sai bidaci larba ji bana da kutu pata bai jimi ayi maci kurani ona e lo kura allo tuwa me lo ina yi sa ki addini ye ga ki kurani ye gawo wato chule bo allah na ga abe ta mini wannan ganga hadisi buruku yi madana to yi to ga wadda wadda shari'a man koni ni na la lalli da buru ku ga yi juya da jina amma ya kewa gube su kwai na ya ga hadisi buru ku ne wa ga kuraga ku ya ne biyo na ya gwami lokpa ya ci wato ya ga dole dole da lawuje ben yamman na gaji shari da jinna wato na ene ke ya bi na. in na ma anabi jajali na zi aji buru ku ya biyo a afiyan magija a ci feji buru ku ya babaja afe jin awo bi a imi je ji buruku ya ebe ja babu wuja wuci ji fiyo idan e bi shi shi yana wuci ga musulunci un ga labi da ba da bana kiyu yana da ta minuta da ci ga ga ga to un ga ga kuraje to ma un je ga tsankwa a e kiki dabo a can wuci ji gigi kan do a daga bi wazi ji sa ga mi po ee eh, ala mi po anabi ga ila mi pawo idan hadisin sai tattuna aisha ga annabi sallallahu alaihi wasallam gabe ga ya aisha iyyaki wa muhakkaratil a'mal aisha me jo ka shede biya be tuna da hangi je fuye ci na ushi tsana ne fi so ko ya ga ga gucci wuyo wata sabuna wuha yina wa inda Allah ya azim ya ga zunubi wa na shi tsana wa makenu ya gibu gibun kwanso kona eh mujin ya kwasu ni binda ci na ji zanda ci ya na anas mu ga maratu almar'atu eh, annara ko fi hirrati wuli wuyu lafiya amma ya bubu dana kila ce laye ba da laifin da ci gushi tsayo annabi gabe sai da tunashi ga fa inna la min allahi taliba inna lawa ba laifin so koya na so kwa biya kiuza ina wele ga laifi da na so kwa so kwa gyon ga kila na o nan ga ga ji na ma wacha chajin gala unji unji wato unji gbagba lefi wa fe chila itagbeza e na nan ga wala lefi na olugwa na ebu e chinwu ga wa chile o cha lugu hadisa anas ibn malik dan wani be annabi ajin ajala ne anas ibn malik ci beje kuta beje ga be ga ga bayi ungai lakum latamaluna amalan ya yafe tun da ciji iya dakku fi ku mina ash e tun ciji titen yu ba yabo nwaci kwenya tinye nwaci kun ba bake mun gbo yana ya ga lafin lafi so kwanda shi tani amma da siga in kunna na wudu'a ala adi nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubikat ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tuce la ga ya tuyo wannan gaza jin halakana lakana. sa'ad ibn sa'ad ko hadisi bai da ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ba na hadisi sai sai bukhari salu ga iya ga annabi ga iyyakum muhaqqarati dhunub ne je kashe da yake abe laifi na jiza an gije ba ya ga shi tsana fa inna ma mathalu mathalu muhaqqarati dhunub koton kwace laifi na an gije ba yana wike mathalu qaumin jamaji nazalu batna wajin najibe chief abin wedo dabba ko ya kwankoro ndo ce wani faja bi udin zanen da wace kubeyi nini waja hadha bi'udin waja bi udin zan ke da wace nini beyi ci mace wona ga guna na caga caga ne boye kuna dono shi ma ya kan an doji hubzatan da ci ga amma sapo ma gena eh amma sa ma sa gena annabi ga wa inna muhakkarati dhunubi la mubiqat zunubi na je bai da na zunubi jo na jan Allah ji za wange Allah na wai ga gaye tun na lefi wani shi na waji woro da wani ogun shi ta waji woro da wani ogun shi ta kafi oke kana wada abe tun mini otu da mini ya egbiye lefi soko ta yagi ji musulmi ji waji dole isa da jitu ena malawi dole yi sadoji tuna yi ladoji amanagi yi ladoji jugu a <clears throat> ah, inan na endo gabe ga wagaya nufin ciji na wato a wagan ga izalayo izalaye tutu izalayo a cina gada na awo kaya ni a to san wadda indiya kawo ga kogun wacce to speaker la miji zala miji zala so ko betu chi mela mi to so ko betu asho tu pabia e bogo company je bibicha ki ye gan alama atu so ko alama atu anabi muhammadu e ga de gboro izala to ye ye ide idi la mi tu so ko ila mi anabi muhammadu o ma le ije nbe chi na leba le ba tu soko ko be anabi na ku yibo yi wi ide bi la jari ga karshe a gaga kuragiya uji manyan yi kawai yi gama a shi alhafiz ibn kabir ba ne manyan zala biyo to manyan zandon duyo kai ya a tato mai tarika tijani a jato a gama <clears throat> ibe da ya kuta tulfari dai ga ilan ba e ena malaya gbuna dokun ga lega ya gaga gama Eh, wato bi ma'ana waga shi tukwa radio e eh, gagare e eh, gagan e gagan abe ke zana gaga dede na wa susuwa na zana maga ta gaskiya na ka ga ma, a waye zandondo ma ke zando be su amma mi daji ma ni gani? wala akibatu lil muttaqin iga ji kwata su kwa tu gaskiya zuma wai na ye ganan galo ayo yima bele goro umma na ye gana nga lo ya bele ye gboro nga ba na. Fa famu be gaskiye umma le na su kwa jine shi wani anabi muhammadu be gani mai musulunci na ade ba na yi ba na boso ko da maka yi na kiji faruwa e ikon anabi muhammadu maka patagi umar ka ba gaba ikon e anabi muhammadu ga ije kama patagi ujiyan da ca gaskiya na annabi lagwa sunan gai lotu to yi tsoyi nan na kawai ga gbomi wace ga gama na yazo wa ga jama'a wace je giwo amma wa kan gaskiya tun yi lowa waga cin aduratul kharida ne aduratul kharida mi kpaye ga gani zala aduratul kharida da ka ko ga di wuji ga yabo na wa gbaye bon wuje fa'ida na bo yabo wuji littafi wa amma tarika kiciwa da bani manyan tarika ku tarika mu da duratul kharida da katun ba ka bu da duratul kharida wa da ya kutatul farida so litafi ne ilabe cewa ga ya gbagba da na litafi ya to gayo manyan ya to ji maga gagan no na ne lawo gagan ya zazu masai ga ya lami tushe wa <clears throat> ya to yan. karkashi ba na mu ya kutatul farida gagan وعند اللقاء تصافحوا دون كلفة ببش ورحب دون قبض عبوسة من يلا سنة نبي محمد وي nga oga gube zai ta safa hu agwagwabi mana guji sallama na duna kulfatin wala ando ci daba wanda yana da zana bi bashi lokacin wai gogwa bi wo di sallama wace gogwa bi dana bi bashi aye loyu wa rubi wala yan gbon goyu duna kabdi abu satin ga yan wafa ma jiman nga nga bayani na yi wani to o shi tuko wa shari na gona zana gwa shari na man wace koyon tarika tijaniya man wace koyon eh zana gwashari na arraji sa'ati afu maula al-latif muhammad aha muhammad fata ibn abdul wahid as-susi an-nazifi shehu nazifi ngaka ngaka ad-durratul kharida wai ga mini sharin ya hadisi ya ya baitin na naman labin da ya kutu ta fari da wani wai ji bayani ya yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam idza lakiya ashabahu kan don da wuga gube sabuji na lam yusafihu hatta yusallima alaihi annabi go go gani da san wuga ji sallama bejo ai fa yundabu taqdimu salam ala musafaha ibogo ungon ya laizu shala da sallama bezo kafi gogwana mawi da na ga sunna nabi muhammadu yo mu fezi bayani felo mu ce ga wa ammal inhina kan ruku fa manhiyun anhu wa yunkusu da tazimuhu ka tazimin la fa wa kufur. eh dole gagaye gaye ibana yanyi su ku tsali zandondo su kuma ya ci zandole wai ga mana yi zon su kutu yula mai gaskiya ito ito e a tsomci cice su ga mana su kula zandu tula ale waye wa amma ni na man ga yele kuraye ka ruku ko kuma yanzu yu keke ruku na ko yo ke kura yi yu anu enyu yo na nabi nan wuna gaga juna ma wa in kusida tazimuhu ka tazimi wa in kasada tazimahu ka tazimillah ga ciwo ga wai la zana wala qur'ana iri ciwo na wai la so kono man ga fa wa kufrun kafir jojo so zana lokura ga mu la ciwo ya zan ci iri ciwo na wai la so kono man ga kafiru mun ji mi gan shehu gan ah, bayani felo wuce ganga wanzur ma ammat bihi Jun wal iyad billah jullu ci alilmi chilefa nyama masiba na biya makin na jiman mun ya batar gan be sokoi gwakwa gwakwa ya gima makanta ji na wai ba na agogwa be da ji bena tsakana bo be man yaji be na shi ya khi na agogwa tsakani ya gima makanta ji be man ji na shehu je ga alagwa ya gi makanta ja jala minu bi sunna e bora ke bona man wuci da ba ku bayan sunna bi na ga man na jiga aye gogwa be ji makanta ja na rake boy fatu ake sunna bi Muhammadu ya bo alawo manye yi bo na e gogwa be ji makanta ji haji sallama na ga ji makanta ja fa lokin ya fa zukin ya ya to cewa to ga ga ga rake boy fatu wa zama minu anna zalika min husnil adab ame dagagagan gbaci na ya ji na ladabi wan juyo ba za ka gaya za da gaga kima jini fiyo gama na wani zo gama na je zu gama na zu ga ladabi a ya ji wannan maji ladabi a ga wakar takaddama annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusafihu kulla mallaki mai ashabi ga mi gayo shi zo ga da hadu fiye gogwa bai zan don da mini sahabi uji su kwaitu na لا تني قال قد كان لكم fi رسول الله uswatu hasana. man ga yasan wangi afiya idan iba e nabi muhammadu ina e nabi satuwa be sahabi uji na ya man ji man ya katan ba je saci be gi makanta ta ji ina e man shehu na zife gani na dawana e ganu gana dokun idan na laji sharan gole mine gana we ganu wai wani ina yin rasi wa rukuhu bal bi kurbi ba'du min as-sujud bal yaf'aluna wa li ba'di li ba'di kubara wa mashayi a'adana Allahu min min bala'i bi mani bo Allah wace ga nazili man la ga luga Allah wace fasara yawe <clears throat> ga ndo ci ja ja ti ya shewu ti latiya unto ga ja bo yo to e kan ti ya bo aya e la ke baki mu ga kai bal yakrubu ba'du min as-sujud ndo ci ja ja to baki ga to e gula kukin nan nga bal yafalunahu e jiji mu gani e jaci jini badi ya nun saji wa mashayin to waji a azana Allah min balayi so ku ta yake masibu mun lugwa shehu na zife gaga nan ga so ku ta yake masiba boji be jin lugwa uga wa kada rawa at-tirmizi an anas radiyallahu anhu qal hadisi da na tirmizi labe ga samitu rajulan yaqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani zabagin da ce gaba anas sallallahu alaihi wasallam ga ya rasulullah ya hutu so ko arrajulu minna yalka aha wa sadiqahu zabagi mini wa gube ji wi ko be masoyi ayana ani lawu kurawa ku ya won kala la nabi ga a kala ga afa yaltazimuhu wa yukabbiluhu wa buzagba uchufu kisu kala la nabi ga a bo allahu kichike igaye wo adaba na shehu wacce ko shehu tijani gaza na gallo kura na kafirci jona mi fe wuza na na biya wani nan mi mai ji fata na dule insha Allah amma ka ba milalu ya na na ku zane na ga gogana mun ga gogana e bona wuji kana wuji ganna litafi a tobo shehu aji ga magagan shehu ne ji ga magaje daga walija yoyo nga magaye lamito asa shewa ga wa lamito shewa. zane be ce ga gaya lamai tu ce ugan na? aha kaga ganci zane ga ga ala lugwa ya lamai tu ce we ga be kure ne ga zamu ci za titi ba ni amana gya ga titi kama nya mafari ya lugwa mu ci lefi bi ma'ana annabi ga ya lugwai galo kurama ya ga ya loye kuci lemba annabi muhammadu kuci ya mafari nya baci zane jike ga lugwa ne ya ga babu afe bin wa ga lugwa man amma gu lugwa wo ayi baba a lagizi ya ma la waya a ga wani ma ga ji a waya ma ya ce jan a tobo zai lo kurawun ya mi gbo eh kashi eti mananci na aye wani ito wa lati la soko da igo wage wa ga wala mai to annabi muhammadu dole ne ga ba wani wacici na ga ba annabi muhammadu na waji wuci ugwa cinga soko waga iri yo yaki chani eh eke ji umurni be jujun ya ga ibadu yo zanan majuwa no dele da da so n kwa ga ko ko musulmi kpata na fikin laraba zo kpata na fikin musulmi na jike kpata na adala da biya kin nufe buji gaba adala da biyu kin nufe buji gaba ma adi ake sokoyo ta so ko alugo afe ga mana zuci ma kami ga waga ba da na shawun aha babu ma wa sayi anna sayyidana masha Allah gai ga gaga gaba na ba da mani shehu kaula ga eh, shehu tijani ga zanu ga jo qur'ana kafiru yona wa sabata anna sayyidana abal faith radiyallahu anhu wa na bi ami qala liman qabbala al-ardha bayna yaday kafarta page page 5 mini mujalladi ya mafaro juzi ya bacici ko shehu tijani ezaga kisiyen ezaga lokura wuce ti bakin yi. ga waje kafiri kabbalta al'arda bayna dai wa gabin farta kafarta a shaɗu an layi ilaha illallah make babuwa babu ga na waje kafirci na ke ya ga a shaɗu an layi ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah akal matu shahada ji a cika ta tijani ga biyo wa wubi bi jidin nika ga ya wube yi miwa Allah da alawa ya fa لأن نكاه فسخ بذلك لأنه وردته ngai bana ya واني muyi رد bana riddu je wa ta musulunci ba go ya wa ke yuye pazu manu go kalmatu shahada na ena ye gana ye go ga tafilo zan don e bo da na man wa na ba aka ke ga ga ya cha ala kya chi ma ke zan do be sokoi so uh, ga mamaki musulunci addini yiwu addini tsabta addini yiwu addini ya zuyi zuye cimbo da mini musulunci ba a ngamala ene gigu daga ba manye yi zo a ci sai tube waga lo ba zane zai goro na komi mai wai umar shikin bo wato a ya shishi biyu wa ke foro biyu zane jami sunna na wato a waga bile wa ke foro shi gboro nun sawo bo ko mama wo ko baba we a ga kura wolo to mun ji kuraya ena malu ji na a wale gaga lokaci na yi gbaro na <clears throat> lokaci na nun san na gbaro na ilo kinyaya amma in na su kula jan ramu na zai don da gaga ga ramu yoma ƙurani ga yi wa an takulu kulu alallahi ma la ta'lamun wala takulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram na gala yi ce ji man ji wa ziga ya tobo soko in na soko kula jan lalle ne gaga ga lalle e ga ya ramu e ga ramu e na ja ramu ne ga ga ramu mare ye ga ga ci ya ga manu zuta su ko ye ga ga ci ya ga manu zuta annabi muhammadu so iya ne ga ya shishi ye gwaro nun mu ye bayana yi kyala da ya ga ga din baro ta ti umma umma e ba shari'a ba shari'a ba nun sawa shikin bo we gaga we pecho le fitiba ya ya da ki yana yakin da unji kuraya unji kuraya amma kawai ga gagun kurayo unci hukunci we sai da waga da ba nu ba ga ga ya shi shaci ya gboro nun so kurayo wana ya shi otupa labi alaga kabana eh eh ndo ci ga ga waga waga lokura waga wa lokura za wanja o me lokura abi to wallahi wallahi wallahi e ga biye ga bi so ko jiga yilo kuru ya nabi muhammadu ga yilo kuru ya da kurai amma daga na nabi ga lo kuru na ya lo ma zo da wani so wage waga wallahi o je ko yewe da wa be ba nun ga kikachi nan na ne gbagba na kikachi yo imago odo chi wole to woto da labe ba ne wa yi na uchi na ile igba kanga ya gogon gawo amma wajen ga na wajen gawo sun ice gya ma da jumaki da su kwaina a karshe su wani yi ji karatu ya tiya bayani yawo ga yi dabu ga annabi sha tufu anabi yusufu fi sha tufe fun da ya ce wujja da wani to a fi sha mine bai su ko ijabon na tsuwa na man wace ko shabo mai man ya ijo ga bayani wato ne da labe ba ta ne ka kaza ya sauki da nan mito ma cule na ya sauki gayo eh? <clears throat> bayanin na waga ya wulo alkaunin mubin littafi ne ga alkaunin mubin fi aktayil musallina na na man wace ko a sheik mashura hassan salman hun kanan wọ́n ji bayani yayi mini ya littafi eshibe guni page 24 ya littafi eshibe guni wọ́n ji bayani yayi ne yi ga komisu nan ibo da ne je ga gan komisu ishati nan ga ke ya komisu la bayani bayan man ne ga asa'ati na man ba karaga ha da min littafi kuna wai ga alfatihur rabbani na mu ga ne yi alkamisu na maqitun lahu kumman wa jaib ediu yo eh naju ibe gwagube mbe ibe bane latidane ibe kwatu wo wa ma nusami al yawma bil jallabiyya ngaye yina naga jallabiyo man tuyewu ya kararore wo wa ma nusami al yawma bil jallabiya wa wa thawbul wasi ewuyo mana depena alladhi ya'ummu jami'al badan ya kuna ka kpata wala ka kpata makeje min unki daga patso al kabaini da kukungi ba sha ta tukukungi ga au ila an safi sa kai ne ko be tukukungi ama wa tuke wa ga ta ce bi ti san tujina di ma nan wa gofo pa ga da ba sha ta tu pa a ta ba ga wa gofo pa gan wa kana kadiman yulbasu kan jismi ta tafiya tun zame gwarba tozo <clears throat> aja fundanin bo a ceke fondo ciki ube so fassara da wani eh, ne ya kami suna mine bo so ko littafi ne ilagan nana wuyi alkawulin mubin zana maka littafin nana wuyi mawaci ko a eh, shek mashur hassan salman zane shi ga aye fun ewo gan shati ga aye fun gan ma na kamis ga da wani na ewo man na ci da ban dondo ta daga na yin wuci da ban dondo man yayi wuyo na kemnu yi man yayi na gun yayi to amma we eto we nu gana inda akwai ga ga ga man na lawu ji man yayi biya ya so gorgodo na fa ya gaina na da wani je <clears throat> juyo su kwan fite ku yayi don. fana ji zane ji gaba su kwa ci jiba su ko na gai gile na su kwayi da ta cabu yi gila da jannatul firdausi in dan da yi ga ga abon na wuce ji daidai na kwadan ya su koyo in ji karatu ya keya majin dabara da ci koya wanda ca <clears throat> e bago su koye gai tunan wuya ji dano su koye daji yo ya ji gawa ma iya tuna wasu bogi gallo wasu gama mai wani tandan da yiga ga bai tubi cice wani kun bayi yi wara ke bayi mu yau su koyi wa gafara wa fagan bai yi su ko gaji bo a bo mu su kuwa gaskiya wi kandun da waya azike milatu alwa shaitan gi zama subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh